misali akwai waɗansu kamar a ƙasar saudi arabia akwai hotuna da ke nuna waɗansu mutane suna sayan abin da suke rufe bakinsu da shi irin takardan nan mai kare ka daga in za ka yi numfashi ko za ka yi atishawa akwai abu a da zai ke rufe hancinka da bakinka wannan zai taimaka zai taimaka ƙware da gaske wato wannan zai sa wato ƙwayoyin na wannan cuta coronary viruses wanda yake zai za ka sheƙa ko kuma ana sheƙa ta wajen iska ba zai samu dama ya zo wajen hancin naka ko kuma wajen bakin ka ya shiga kuma sa'annan ya je wajen huhu sa'annan ya kawo maka danja ba. Haka. Duk da cewa kasar Saudi Arabia tana cewa an samu raguwar wannan cuta sosai misali daga cikin watan biyar an samu kamar mutum ɗari biyu da suka kamu da cutar zuwa yanzu kamar abin ya ragu zuwa mutum ashirin da bakwai muna da son yawan gaisuwa shin tun da mu'amala da mutane ke kawo wannan ya za a yi batun gaisuwa an gama sallah mutane suna so su miƙa juna hannu su gaisa ya za ka yi sai ka in mutum ya baka hannu sai ka ki karba ko yaya a'a wannan ba zai yiwu ba wannan ko a wajen science wannan ba zai yiwu ba wato idan mutum ya baka hannu ka gaishe shi da hannu ka gaishe shi ko mutane biyu ko uku ko ashirin ko talatin ma ka gaishe su amma kar ka kawo wannan hannun nan zuwa kusa da bakinka ko kuma zuwa wajen hancinka ko kuma zuwa wajen idonka ka yi nisa da wannan hannun din ka tafi da wannan hannun din zuwa bathroom ka wanke shi da sabulu sosai sannan ka fita sannan atisha mm. wanda yana da shi atisha ya atisha wannan kuma mutane ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma in suna zaune tare da kai ta wannan atisha din ne wata kwayoyi na cuta wanda ana kira coronary viruses sukan fi kuma ina so ina so in bayyana wanda sun kamo da wannan cuta wani irin matakai da za su ɗauka. Yawwa to haka ne wani irin matakai bismillah doctor wani irin matakai mutum zai ɗauka. Eh. Ɗaya za su samu rest. Za su ne. hutu. Eh. Za su huta sosai kamar da ya kamata. Hmm. Kuma su sha ruwa wato fluid. ruwa da yawa kamar da ya kamata kamar su watermelon mm. kamar su shayi eh. kamar su fluid fluid da kamar yadda ya kamata ya kamata a sha sosai kamar yadda ya kamata fluid din to sannan kuma a samu rai sosai to bayan wannan din kuma duk wanda likita ya je wajen likita a je wajen likita a duba shi idan an rubuta mishi wato magani na ciwon kai ko kuma maganin zazzabi da sauransu haka ya kamata a sha shi kamar da ya kamata. To. nan kuma a tafi da wannan hankacif kamar da mu yi magana ɗin kowane lokaci kowane lokaci hanci da baki a rufe duk wanda ka gan shi yana da wannan cuta ka yi nisa da shi. To. Idan ka yi kusunce shi ka tafi nan da nan wajen bayan gida ruwa da sabulu a wanke hannu sosai har sakan ashirin sa'annin a fita. To, um, Dokta, akwai wani magani na jinyar wannan cuta? A yanzu haka babu. To, to ta... yanzu haka babu, wato magani na jinyar nata nan sai wato kamar tare. Eh. Ka sani wani ba, wani maganin tare a duniyar nan har yanzu. To. ta gani wato upper respiratory uh, tract infection sai dai upper respiratory tract infection din wato a yi kokari a hana kare je wajen lower respiratory tract infection wajen huhu to ana jin tsoron complication din complication na wannan din middle east tract syndrome din complication din nata pneumonia to menene pneumonia pneumonia wato bayan da su huhu ya collapse wato ya faɗi baya tashi baya ɗaukan iska baya aiki fitar da iska eh. to wannan din shine complication din nata kuma duk wanda yana da diabetes ko kuma yana da ciwon sukari ko kuma yana da ciwon bugun zuciya ko kuma wanda shekarun eh, su isa da sauransu idan suka kamu ko kuma wanda yana da hiv to duk waɗannan mutane su ɗauko matakai kada su kamu da wannan cutan idan suka kamu da wannan cutan sai za su samu wato ah, dariya wato ba hayan na ruwa-ruwa gudawa gudawa To idan gudawa in ya yawa za a samu hydration, I'm sorry za a kamu da dehydration. To dehydration ɗin ruwa-ruwa wanda ake bukata yana taimako wajen cells din namun nan zai ragu. To idan wannan ya zo in ya samu mutum da pneumonia da diabetes da hypertension to wannan ɗin mutum in bai hankali ba zai rasa ran shi a cikin wannan matsala. To, Dokta Bashir ba Jibrin sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a taya mu fahimtar wannan cuta da fatan Allah ya kare kuma Allah saka da alheri mun gode. Alhaji Imam sai wani lokaci.